kotun koli ta sanya ranar yanke hukunci kan karar da atiku da obi suka ɗaukaka kotu a jamhuriyar nijar ta wanke janar suleimani daga zargin yunkurin juyin mulki hukumar alhassan najeriya ta baiwa jihohi wa'adin biyan kudin hajji za a daina aikin agaji a Gaza saboda rashin man fetur. To a ɓangaren wasanni kuma Hernandez ya ce Basa ba za ta yi korafi da 'yan wasanta da ke jinya a wasa da Real ba.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 Kotun ƙolin Najeriya ta tsayar da ranar Alhamis domin yanke hukunci kan ƙarar da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Peter Obi suka ɗaukaka. suna kalubalantar hukuncin kotun korafin zaben shugaban kasa na 25 ga watan Fabrairu. Daraktan yaɗa labarai na kotun kolin Dr. Festus Akande shi ne ya tabbatar da hakan a ranar Laraba. A ranar Litinin inda ta gabata ne dai jam'iyyar PDP da Labour Party suka gabatar da su a gaban kotun yayin da aka kori karar da jam'iyyar APM da 'yar takarar ta shugaban ƙasa Cici Oje suka shiga shigar bayan sun janye ta. A ranar shida ga watan Satumba ne kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa ta yi watsi da ƙarar da ɓangarorin biyu suka shigar kan rashin isassun hujjoji, amma Obi da Atiku suka ɗaukaka ƙarar. A jiya talata ne kotu a jamhuriyar Nijar ta yi umarnin a saki janar Suleimani Salo, wani tsohon babban hafsan sojan ƙasar. wanda aka yankewa hukuncin zaman kaso na tsawon shekaru sha biyar a shekarar 2018 sakamakon samun sada hannu a wani yunkurin juyin mulki da aka yi a shekarar 2015 wata majiya ta kusa da janar ɗin ta shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa cewa an yi zaman sauraron ɗaukaka ƙarar da ya yi kuma alkalin kotun ya ba da umarnin a sake shi kazalika wata majiya ta kusa da gwamnatin sojin da ke mulkin nijar ta tabbatar da wannan al'amari na sakin janar ɗin mai shekaru saba'in janar suleimani salu wanda hafsan sojin sama ne yana cikin sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Tanja a shekarar 2010. Tuni dai sojoji suka fara shan caccaka kan wannan hukunci inda ake ganin sun yi biyayya gare shi ne kawai saboda kasancewarsa soja la'akari da yadda suka saba yin biris da hukunce-hukuncen kotu ko kuma umarnin a saki wasu mutane. Hukumar alhazai ta ƙasa Nahkon ta yi kira ga jihohi da su hanzarta biyan wani ɓangare na kudaden hajjin maniyatan jihohinsu kafin watan Disamban bana domin tabbatar da kujerun da aka keɓe musu a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin hukumomin alhazai na jihohi. Daraktan harkar kuɗi na hukumar Dr. Salihu Usman ya bayyana cewa kiran ya zama dole bisa la'akari da wa'adin biyan kuɗi da ma'aikatar hajji ta Saudiya ta bayar a cewar sa rashin biyan kudaden kafin cikar wa'adin zai sanya hukumar ta ɗauki matakin rage yawan kujerun da aka baiwa jihohin nakon ta yi kira ga hukumomin jihohin da su bayar da cikakken goyon baya don tabbatar da nasarar aikin hajjin 2024 Hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa dole ta dakatar da ayyukanta a ƙarshen wannan rana ta Laraba a Gaza, ganin yadda fetur da suke amfani da shi ke ƙarewa. Hankula na ci gaba da tashi a game da yadda matsalar jinƙai ke ci gaba da ta'azzara a yankin zirin Gaza da ke ci gaba da shan lugudan wuta daga Isra'ila. inda wani likita ya bayyana yadda ya zame masa dole ya yi wa wani mutum wanda ya ji rauni aiki ba tare da ya yi mashi allurar kashe zafi ba. Isra'ila ta yanke wa zirin Gaza ruwa da wuta lantarki da sauran muhimman ababen more rayuwa. kuma manyan motocin dakon kaya saba'in makare da kayan agaji ne suka shiga wannan yanki tun da aka fara yakin wanda magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ba za su wadatar ba isra'ila dai ta kaddamar da munanan hare-hare a kan zirin gaza a matsayin martani ga harin da mayakan hamas suka kai cikin yankinta inda suka kashe mutane 1,400 suka kuma yi garkuwa da mutane 222 a ranar ranar bakwai ga watan Oktoba, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sha alwashin kawar da ƙungiyar Hamas kuma yanzu haka hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza sun yi sanadin mutuwar mutane 5,800 a yankin da kuma cikinsu kuwa har da yara ƙanana da dama. To a fagen wasanni kuma Zabi Hernandez na Barcelona ya ce Barcelona ba za ta yi korafi da yawan 'yan wasan da suke jinya ba idan ta zo wasan hamayya da Real Madrid a La Liga ranar Asabar. A ranar Laraba ne Barcelona za ta karbi bakuncin Shakhtar Donetsk a wasa na uku uku a rukuni na takwas. Barcelona tana mataki na ɗaya a rukuni na takwas da maki shida bayan cin wasa biyu ba tare da an zura mata ƙwallo a raga ba. Ƙungiyar Portugal Porto tana mataki na biyu da maki uku yayin da Shakhtar ta Turkiya mai maki uku ke matsayin na uku a teburin da kuma Royal Antwerp maras maki. Barcelona mai rike da La Liga na bara tana ta uku akan teburin La Liga, bai da Girona ta biyu yayin da Real Madrid ke jan ragama duk da yake Barcelona na jan ragamar rukuni na takwas a Champions League Zabi ya ce wasan da zai fuskanci Shakhtar yana da muhimmanci kungiyar ta Barcelona dai tana fama da rashin 'yan wasan da suka suka tafi jinya kamar Robert Lewandowski da Sergio Roberto da kuma Jules Kounde da Frenkie de Jong da kuma Pedri To duka-duka labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar fara'a TV ne da na shirya na karanto lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kwana lafiya.